لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'a الله wa من النار يا ya yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake haduwa a cikin wannan daki mai albarka ba dan mu siya ba ko dan mu siya. sai dan mu tunatar da junanmu abin da ya sawwaka cikin addinin mu da ikon Allah yau idan ba manta ba zai zama muna nawa kenan ga wata 20 da nawa 29 kenan ko ko ɗaya ne ga wata ramadan eh? da tara ko da takwas ne ko to kaga yau kenan muna kamar yau mu shak ko yau kenan za a duba wata ko to ala ayi hal wanda ya daidai da sha biyar ko sha biyar ko ga watan biyar shekara ta takwas, wanda insha Allah yau muka yi alkawari za mu tattauna dangane da abin da ya shafi wasu hukunce-hukunce na azumin ramadan wanda yake approaching dinmu da ikon Allah kafin ci gaba cikin karatu muna miƙa godiya matuƙar gaya ga 'yan uwanmu musulmai waɗanda suke wato ainihin ƙoƙartawa da ƙarfinsu da jininsu da dukiyarsu dangane da ci gaban wannan addini na musulunci allah ta'ala ya sanya a mizanin suna kai. don manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man dalla ala khairin ka duk wanda ya nuni akan wani aiki to babu maraba kamar shi aikata wannan aiki daga ciki musamman 'yan kwamiti na masallaci gaskiya sai dai a ce allah ubangiji ya saka musu da alkhairi wannan kuma yana daga cikin aikin da ko da mutum ya mutu idan ana amfanuwa da shawararsa ko wani aiki da ya yi to za ka samu kabarinsa ba zai yanke ba da haske da kuma ainihin walwala ah, na biyu kuma shine wannan bawan allah da yake ɗauka mana karatun nan an gan shi dai ba wai yaro ba ne matashi irinmu dattijo ne kuma wallahi duk sanda aka bukace shi ko mun kunci za ka ga ya bar aikin da yake ya zo yana amsa mana mu kuma ba wai a guri kusa yake ba guri yake haccan cikin yan zama wallahi karfe hudu ina jin karfe hudu na daren nan yau na yi ce ai na manta ban gaya masa ba akwai dan lacca da zamu kuma wannan lakca gaskiya muna bukatan a ce an ɗauɗa ta musamman an buga kasasuwan da yawa an ba da su a nan masallaci da ma wajen masallaci nan baki daya fi sabilillahi ba sai an siye su ba muna bukatan wani ya ɗauki kofi kamar biyar haka a raba su ko fi sabilillahi wanda mutum sha Allah haka ɗin zai sauwaka ma mutane wato ainihin tambayoyi akan abin da ya shafi azumi wanda na so in dinga ɗan kakkasa abin ana bayani ne to sai na gaba lokaci kuma yau kana da lafiya gobe baka da lafiya kuma lokacin da kake da shi shine naka yanzu yanzu nan zaka ji an ce wani Allah ya mushi rasuwa ba wani abin mamaki bane a gurin Allah inna zalika ala Allah yasir to muna fatan kafin mu rasu kafin allah ya ɗauki rayukanmu mu yi gaggawa mu aikata aikin da muka yi ganin za mu iya wanda kuma ba za mu iya yi ba sai mu bar mu allah saura in allah ka ga ya karka ga ya karɓi mu to insha allah mun yi abin da za mu iya sauran kuma allah ta'ala ya iyar mana muna fatan wannan karatu za a yada shi saboda haka kuɗin da muke nema yau ba wai kudi ba ne na wasa-wasa muna neman kudi ne sosai insha Allah da wanda ya ji yana gida da wanda ma yake masallaci za a yada karatun nan sosai saboda 'yan uwa su amfana dangane da abin da za mu tattauna a kai za mu tauna a kan abin da ya shafi azumi baki daya sannan kuma abu na gaba shine akwai wani ɗan ƙwaryen-ƙwaryen kamar littafi haka ko zan iya cewa pamphlet daga gashi a hannuna da na ɗan iya kwafo shi don kwafowa na yi a littattafai na malamai dangane da wasu hadisai da suka shahara a bakunan mutane amma a gaskiya za ka samu manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da alaka da waɗannan hadisai bi ma'ana hadisai ne masu rauni Ga shi nan a littafi na yi shi kamar littafi haka da ikon allah ina gama wannan karatu zan mika shi ga malam ali za a je shi ma ana bukatan a buga shi a ba mutane kamar yadda muka taɓa buga wancan na juma'a za a samu da hujjojin da rakami da lambobin hadisi da sauransu saboda haka shi ma sai a raba na yi shi da hausan boko na yi shi kuma da wato ainihin larabci ga shi nan insha Allah in muka gama karatun nan zan mika shi ga wato ainihin malam ali za a san yadda za a yi abu ga insha Allah mutane su fa'idantu da shi baki daya wanda hadisai ne rubaku kuma za ka dinga jinsu amma a bakunan manya-manyan malamai to wannan hadisai annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da alaka da su ta kusa ko ta nesa ba ni ne wannan bayani ba manya-manyan malamai wanda suka gabace ni sun fi karfi na su suka yi waɗannan bayanai a cikin littattafansu to kai tsaye za mu afka cikin abin da muke ciki shine azumin wata ramadan wanda wannan bako ne kamar yadda muka sani baya zuwa a shekara yana zuwa ne wato so ɗaya kuma yakan zo ne ga mai yawan rai ga wasu kamar za a yi da su amma ina wani ya rasu jiya wani yaron su shekaran jiya wani kuma zai rasu yau ko gobe wani kuma sai an fara da shi zai rasu allah ba zai ba shi iko ya kai azumin ba ga dai abubuwa nan kala-kala na ban mamaki da suke faruwa na kudurar Allah da ganin damansa dangane da bayansa Allah ta'ala muna fatan ya kadarta abin da yake mafi alkairi a kanmu na farko dai idan mu manta ba mun san cewa wato azumin nan farilla ne wato wajibi ne ga duk mutumin da Allah ta'ala ya wato kadarta rayuwarsa ta kawo wannan lokaci kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wanda kuka yi imani mun halalta azumi ko kuma mun fallanta azumi domin idan kutiba ta zuwa qur'ani tana daukan ma'anan furida ne kutiba alaikumus siyamu wato furida alaikumus ah, siyamu kenan kutiba alaikumul qisasu fil qatla duk wannan kutiba kutiba din yana nufin wato furida ne an fallanta muku azumi kamar yadda aka fallanta shi ga mutanen da suka gabace ku la'allakum tattaqun ba don komai ba idan kai azumi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka samu tsoron Allah ba idan kuka yi za ku samu tsoron Allah ba idan ka fassara idan kuka yi za ku samu tsoron Allah kuskure ne dan al-raghib al-asfahani a cikin al-mufradat fi garibi al-fazil qur'an yake cewa idan la'alla ta zo tana tabbatar maka da abin ne ba wai ko abin zai faru ba domin Allah baya kokonto kuma Allah baya saba alkawari ina fatan mun gane wannan kenan a makasudin yin azumi din dan mu samu takawa dan mu samu tsoron Allah dan mu gujewa abin da Allah baya so mu zo mu abin da Allah ta'ala ya ce so shine makasudin yin azumi in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan a hadisi da ya zo daga abdullahi dan umar imamul bukhari da muslim sun rawaito shi wanda kun san shi hadisi ne shahararre wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa an gina musulunci a bisa ginshiki guda nawa guda biyar daga ciki akwai saumu ramadan azumin watan ramadan a to da wannan wane ne azumin ya zama wato ainihin wajibi a kansa akwai wanda an ɗauke musu azumi baki daya akwai wanda ba zai azumi ba kuma babu komai a kansa daga cikin wanda ake bukatan yi azumin ramadan shine na farko mutum ya zama wato musulmi mutum ya zama musulmi don kafuri ya yi azumi ba za a ba shi lada ba saboda shi ba musulmi ba ne kirista ne wanda a kwanakin baya wasu suna ta yada propaganda wai wani shugaban kasa ya azumi ai har an sha ruwa da shi wa ya gaya maka azumin kafiri Allah zai karba Allah ba zai karba azumin kafiri ba har sai ya furta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bayan mutum ya zama musulmi ya zama baligi wato bi ma'ana baligi ya kai matsayin balaga bi ma'ana addinin musulunci ya hau kansa ya kai shekara goma sha biyar wato wannan kenan sai azumi ya zama wajibi a kansa abu na biyu na uku ya kasance sai aka samu gashi mutum musulmi baligi sai aka samu kuma bashi da hankali nan ma azumin ramadan ya fada a kan shi ana so a samu al'aƙilu mai hankali ah, sannan bayan an samu mai hankali din ana so a samu salimun wanda yake lafiyayye sai aka samu mutum gashi baligi gashi mai hankali sai kuma ba shi da lafiya shi ma nan azumi ai kaga bai hau kansa ba ya fada kan shi saboda li'adami salama saboda bai sami kubuta na rashin lafiya ba to waɗannan su ne abubuwa kamar guda uku wanda suke taruwa ko guda hudu ko da suke taruwa akan mutum ya zamanto azumin watan ramadan ya zama wajibi a kan shi to me ake nufi da azumi din to malamai suka ce azumi baya zama azumi sai ya hada abubuwa guda shida azumi baya zama azumi sai ya hada abubuwa guda shida kowa sai ya bude kunnen ya ji na farko ana so a samu menene imsak anil akli a samu kamewa daga ci wa shurbi da sha da kuma rashin kakalo amai da yin jima'i da kuma yin rashin yin allura wacce za ta kosar da mutum wanda idan aka maka ba za ka ji yunwa ba daga fitowar alfijir zuwa wato ainihin faduwar rana tare kuma da niyya idan aka samu waɗannan abubuwa guda shida wato azumi wato ya tabbata a kan mutum amma idan aka samu ɗaya ya fada a ciki wanda na lissafa ɗinnan to ba azumi kake yi ba idan aka samu kana azumi ka ce ni ba zan ci abinci ba amma zan sha ruwa kaga baka da azumi ko kuma ka ce ba zan sha abin sha ba amma duk abu ba zan ci abinci ba amma duk wani abu ba zan ci wani abu din mai tauri ba amma duk wani abu mai ruwa zan sha shi baka da azumi sai aka samu kana iya kakalo amai ka yi baka da azumi sai aka samu ka ce to kai ba za ka yi aman ba ba za ka ci ba ba za ka sha ba amma za ka yi jima'i nan ma baka da azumi sannan kuma ko a ci ka ce ba za ka yi jima'in ba amma za ka yi allura wacce za ta ɗauke maka yunwa nan ma ba ka da azumi ko kuma ka ce ba za ka yi ma allura da za ta ɗauke maka yunwar ba amma kuma kai azuminka daga fitowar alfijir zuwa sha biyu ne karfe goma sha biyu daga nan za ka tsaya ba gaba ba baya nan ma ba ka da azumi sannan kuma in baka yi niyya ba baka yi waɗannan abubuwan ba sai a yanzu musamman da na tambaya yau yaushe sai aka ce mun an tashi da azumi to ni kaga gaskiya ban kwana da niyya ba shi yasa na tambaye ku ko ramadan ya kama ne to kaga yadda na tambaye ku din nan da a cikin ramadan ake to da ni dai ban da azumin yau sai dai kuma in kintaci gobe sai in dora akai saboda ban kwana da niyya ba ba niyya to saboda haka wannan da wannan niyya take da matukar muhimmanci a rayuwar musulmi wajen ibada wannan kenan bayan ka kame din daga fitowar alfajir zuwa faduwar rana sannan idan aka sha ruwa za ka nemi wato rutabat abinda ake nufi da rutabat shine ɗanye na dabino dabino ɗanye wanda bai bushe ba ana so musulmi ya dinga neman wannan dabino lokacin da zai buɗe baki idan baka samu ba sai ka yi amfani da attamru attamru shine busasshen dabino da aka saba shi idan baka samu ba malamai suka ce za ka yi amfani da alfawakihu wato kamar 'ya'yan itatuwa da sauransu in ma baka samu wannan ba manzon Allah ya ce wa ala jur'atin min alma sai mutum kawai ya kwarkwado ruwa kawai wato manzon Allah ya ce fa innahu tahurun domin ruwa shi mai tsarki ne ina fatan an gane idan duk baka samu waɗannan abubuwan ba sai ka samu ruwa wato ainihin ka kamfata sai ka sha a jama'a akwai sharɗan azumi na ramadan akwai sharɗa wato da idan ba su cika ba baka da azumi ko da kayi ko da baka yi wasu abubuwan da muka lissafa ba ko da kayi azumin amma sharaɗin bai cika ba to baka da azumi sharaɗi na farko shine mutum muka ce anniya domin maza Allah ce innamal a'malu niyyat wa innama kulli imrin ma nawa kuma mun sha bayyanawa wannan niyyar idan ka zo ba wai cewa za ka yi ba na waitu sawmi ramadan nayi azumin na yi niyyan zan yi azumin watan ramadan 29 ko 30 ko wani abu makamancin haka duk mutumin da ya attalaffuzu bin niyya ya bid'a in ji malamai kamar in ji ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad ya hadi khairul ibad yake cewa ko nunun din farko ba a rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada ba saboda haka kai dai kawai zaka bar niyyar ne a cikin zuciyarka mun sha yin wannan bayani to sharadi na farko ka yi niyya kuma niyyar nan tana cikin zuciyarka ne daga cikin wannan sharadi akwai aljazbu me ake nufi da aljazbu cire kokonto wato bi ma'ana ka tabbatar cewa ka tabbatar da cewa yau din nan na cire kokonto insha Allah zan tashi da azumi to wannan ana so ka kau da shi karka ce to ni zan kwanta idan ma ramadanan ce to duk yanda dai ta fada sha ne ni dai na kwanta ai ka san akwai masu yi ko duk yanda dai ta fada sha ne in na samu ana azumi ni ma ina yi to in kai haka baka da azumi sai malamai suka ce a ta'ayin za ka ayyana shi bi ma'ana a ranka kenan za ka ayyana wannan aikin da za ka yi a zuciyarka an gane ko in za ka yi aikin ka ayyana wani irin aiki yanzu zan yi to in ba wannan ba azumi sannan attabit shine ka kwana da wannan niyyar cewa zan yi azumi gobe ka kwana da niyya don manzo Allah ya ce duk wanda bai kwana da niyya ba ba shi da azumi sannan sharaɗi na gaba al-istimrar ka kwana da wato niyyar ko kuma ka sa a zuciyarka zan ci gaba da wannan aikin ba wai idan na yau ba gobe ba zan yi ba ina fatan an gane to wajen istimrar ɗin malamai sun yi saɓani wasu suka ce za ka iya wato ainihin ɗaukan niyyarka da istimrarinka a lokaci ɗaya yau ka kudurta cewa na tashi da azumin wata ramadan har tsawon kwana talatin ko ashirin da wato ainihin tara wasu kuma suka ce a kullum yana da kyau kullum in ka zo za ka kwanta sai ka tashi ka kudurta wannan niyyar cewa zan tashi da azumin wata ramadan ala ayi hal dai wannan dai matsala ce wato tsakanin malamai wacce ba za ta cutar ba wato sai an samu kuma kayi da kanka ba wani bane ya tilasta ka niyyatul amil niyyar mai aikin sai an samu cewa kai ne da kanka kai niyya ba bulala ka sha ba kai niyya sai kayi niyyar da kanka wal amil lahu kuma sai kayi wato ainihin niyyar wa za ka yi wa azumin idan ka ce to nayi niyya tunda an matsa min to nayi niyya amma wata bishiya zan yi wa azumin ko na yi azumin wata bishiya na yunwa ko na yi niyan azumin shi ke nan na yi wa mala bakar azumin ko na yi niyan na yi wa mala aliyu azumin ka taka tsini dole sai ka yi wa allah niyyar azumin shi ne niyyatul amil niyyar mai aikin wal lahu da kuma niyyar wanda za a yi aikin da shi shine allah subhanahu wa ta'ala wanda aiki duk wanda aikin da ya aiki ba dan Allah ba duk wanda ya aiki in ba dan Allah ba to ranar tashin kiyama Allah ce za mu zo da shi ga aikin kana gani sai mu zama da shi kura a bashe kewa Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu to jama'a a gurguje cikin abubuwan da suke bata azumi suke lalata azumin akwai akwai jima'i kana azumi kawai ka zo ka tara da matarka da ci tsakar ranar Allah ka zo ka tara da matarka ba ta sani ba ba ka sani ba idan haka zai iya faruwa to azuminka ya lalace au akli ko ci ko kuma me wannan ana, ana bayanin abin da zai bata aikin azuminka ne na fisikali an gane ko? akwai wanda abubuwan da suke bata azumi na physically kana yin su azumin ka ya lalace akwai kuma wanda suke wato kamar ka ce external and internal akwai wanda suke bata ayyukan kan abu na ciki akwai na waje to wanda suke bata aikin ka na waje kiri-kiri kana aikata su azumin ka ya lalace shine nake wannan bayanin na farko shine ka yi jima'i da rana Allah ya tsare mu ko ka ci abinci ana kallon ka da gangan da rana ko ka sha abu da gangan da rana duk mala'ikun Allah da bayan Allah suna ganin ka ka ɗauki ruwa fiye wata ka sha to wannan azumin ka ya lalace bayani ba zan tsaya ina yin bayani akan makomarka ba kai ma ka san abin da ka wato ainihin kakunto kura kenan ka san abin da ka yi wanda fushinsa malamai suna ambata shi a manya-manyan kaba'irai wanda ma ba a hakaito wani abin da mutum zai ba saboda tsananin bala'in da yake ciki Allah ya tsare mu amma wanda aka tilasta mushi ba wanda aka tilasta mushi mutum ne sai ya cire bindiga ko ya cire wani makami ko katako sai ya ce idan baka ci abinci ba zan fasa maka kai da wannan bindiga ko zan fasa maka kai da wannan katakon to malamai suka ce fala shay alaihi babu komai akan shi sai ka yi bismillah yanda ka saba cin abinci idan tuwo ne ka sai ka cinye idan abin sha ne ya baka ya ce dole sai ka ci sai ka kwantar da shi ba komai a kanka ya ce in baka ci ba karka ce to kai sarkin imani wallahi ba zan ci ba sai dai ka kashe ni idan ya kai kashe ka ka kashe kanka a nan za ka samu ne ka ci ka yi gyatsa kuma ka ce alhamdulillahi kuma ka tashi ka tafi azumin kanana ina ruwan Allah shi yasa Allah yana da rahama ga bayinsa wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima Allah na da tsananin rahama ga bayinsa kaman wa ne kaman Ammar ibn Yasir Allah ya kara masa yadda ya zo gurin manzon Allah sai aka yana kuka yana ta kuka sai manzon Allah ya ce menene ya faru yana ta kuka annabi ya ce kai ya rasulullahi na shiga cikin wani hali sai ya ce ka gaya mun menene ya faru sai ya ce ai kama na aka yi mushrikai suka kama na suka dinga min azaba suka dinga azabtar da ni suka ce ba za su banda ba sai na zage ka ko na faɗi wani mummunan magana akan addinin musulunci yanzu shine sharaɗin da za su sake ni sai annabi ya ce mai ka aikata yace shi sai na sai na faɗi mummunan aiki mummunan magana akan addini ko kuma na zage ka annabi ce subhanallah ka zage ni zai ce kwarai da gaske Ya ce yace fata tajidu amma yaya kake jin zuciyata ce wallahi ni ina jin zuciyata a cike da imani ina son ka ina kaunar ka ya mazan Allah sai manzon Allah ce idan sun kara kama ka gobe ka kara zage na ka ta. ina fatan an gane shine Allah ya saukar da ayar man kafara billahi ba'da min ba'da imani illa man ukriha kenan wa qalbuhu mutma'innun bil iman an gane in zuciyarka tana cike da imani ba komai ba komai sai ka aikata haka manzo Allah ce ka ƙara zagi na din ko ka faɗi mummunan magana akan musulunci gobe in sun kama ka dan ka kubuta da imaninka shikenan ga magana ta ƙare Allah ta'ala yana yana lura ne da abin da zuciyarka wato ainihin ta kudurta sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa lallai Allah ya dauke wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abubuwa guda uku na farko al-khata kuskure wanda ne da abin da kamanta wa mastukrihu alaihi da abin da aka tilasta ka dole dole sai ka aikata shi to wallahi Allah ya dauke maka ba zai kama ka da wannan ba ya hukuncin wanda kuma ya sha abinci ya ci abinci ko ya sha abin sha da ranar Allah ana azumin wata ramadan sai ka ji yunwa ta ratsa ka sai ka shiga ɗaki sai ka yi kat da abinci ko ka cika cikin ka kai tatil da abinci da ranar Allah ya hukuncin ka yake to wannan malamai suka ce duk wanda ya ci ba da gangan ba ya sha abu da ranar Allah ko mutum ya yi jima'i da ranar Allah ba da gangan ba ya manta ne har ga Allah mantuwa ce to babu komai a kan shi kuma azumin shi yana nan ka sai da yanzu misali ana wayan gari kawai sai ka manta a yanka ma azumin wata ramadan sai ka shiga kicin din matarka sai ka ci ɗumaman tuwon da ya rage jiya na dare kuma ka samu fiye wata mai sanyi a dip freezer ka fora kana fitowa sai ta ce ka san fa yau an kama azumi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai na manta ne to babu komai a kanka akwai wani da ya ana ya zo gurin abu huraira ya ce ya abu huraira na karya azumi na yanzu yanzu nan ana fara ramadan na karya azumi na sai abu huraira ya ce subhanallah ka karya sai ce eh. ce to kar ka kara babu komai a kanka ka kame dai ka kara kiyayewa mutumin ya ce kai ni ma na yi nadaman wannan aiki da na yi allah ka gafarta mu sai mutumin ya yi gaba yana gaba sai samu ana ɗan wata yar walima haka sai ya ƙara branch a gurin sai ya ƙara take cikin shi ya manta sai ce la ilaha ita da ya gama sai ya ƙara sa hannu a kai sai ya koma kuma gurin abu huraira hasan duk gurmuzin duniya sai ka ji da sassafa ana sallama da kai malami kenan ko juji da sassa ba za ka jana wa raba kan launa ciki to mutum ya yi barambara ma ke sai ya zo ya samu abu hurairu ya ce ai na ƙara yin abin da zai ce me ya ce ai na ƙara cin abinci na sha abu hurairu ya ce kai ka ƙara ya ce to ka kama kanka a gida bai kamata a ce kai irin wannan mantuwa da kake da shi kana yawan fita ba mutum kawai sai ya shiga ya ce astaghfirullah astaghfirullah sai ya shiga ɗaki yana shiga gida ya samu ana raba ma yara abinci ya ce ku sako filet biyu ya manta <laughs> kuma har ga Allah gamantuwa ne su kuma mata a gida sun tsammaci rashin lafiya ya hana shi azumi aka sako masa filet biyu ya ƙara takewa yana takewa kawai sai tuna ashe kai wallahi in kai ne zaka ce wannan wasa ke kuma har ga Allah wallahi yana cike da imani dan tabi'i ne ya ƙara garzewa gurin abu huraira ya ce inna lillahi wa inna ilai rajiwun salasa marrat salasa marrat so uku kenan sai abu huraira ya ce ta rajulun lam tata'awwada siya kai dai mutum ne wanda baka saba azumi ba malamai suka ce idan ka duba duk a fatawoyin da abu huraira ya bashi babu inda abu huraira ya ce je ka ma azumin sai dai ya ce kai dai mutum ne wanda baka taba baka saba da yin azumi ba wannan kuma shine mazhaban jamhurul ulama mafi yawancin malamai akan wannan suka tafi akwai na ɗaya akwai abu huraira din akwai zaid ibn thabit akwai ali ibn abi talib akwai aisha radhiyallahu anha duk sun tafi akan cewa akwai usman ibn affan in ban manta ba duk sun tafi akan duk mutumin da ya ci ko daga da mantuwa ko ya sha fa inna ma ta'amahu allah wa sakahu Allah ne ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi wata rana abdullahi dan umar ya daga buta zai sha ruwa haka sai wani ya ce ya aba abdurrahman sai ya juyo sai ce ai ana azumi ne ya ce kai arada allahu an yut'imani Allah ya so ya shayar da ni ya ciyar da ni fa mana'ata ni kai kuma ka hana ni sai da ka bani na kora da ba komai a kaina saboda mantuwa ne ce da ka bani kawai na dan samu relief gashi kamun cikas saboda haka wannan babu komai akan mutum in mantuwa ne amma baka sani kar ka je ka ɗau abu ka ci ko ka sha abu ba mantawa kai ba to wannan kuma wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah kana bihi alim Allah masani ne ga duk abubuwan da mutum ya aikata Allah ba a masa wayo Allah ta'ala wato ainihin ya kare mu to dangane da abin da muka yake yake lalata azumi har yanzu gaban yanzu yadda muka ce akwai amai amai mutum ya kakalo amai malamai sun ce yaya mutum zai kakalo amai ya saka hannunsa ya yatsunsa sai ya kakalo amai din da karfi don ya yi aman malamai suka ce azuminsa ya lalace ɗaya kenan ka dinga irgawa na biyu suka ce ko ya kalla abin da idan ya san in ya kalla yana amai din sai ya je ya kalla don ya yi amai din ya yi aman kuma nan ma shi ya lalace ko kuma ya je ɗanɗana abin da ya tabbatar idan ya je bakinsa yana amai shi ma ya je ɗanɗana ya amai ɗin shi ma azumin shi ya lalace ko idan ya shaƙi warin abin yana sa shi amai sai ya je shaƙa da gangan da ma azumin shi invalid ya lalace ko kuma idan ya ga abin abin na sa shi amai sai ya je kalli abin dan mu azumin shi ya lalace kuma ya abin azumin shi ya lalace ko kuma idan ya ji an faɗa abin wani idan yana zaune kawai ka ce ka faɗi bayan gari sai ya ji kawai yana so ya amai to idan har ya je ya ji ya san kuma za a faɗa ya je ya ji din to ya yi aman kuma aman ya fito to azumin shi ya lalace ko kuma ya yi tunani akan abin da yake sa shi aman sai yi tunani to nan ma azumin shi ya lalace to jama'a abu abin da yake kusa da ƙarshe akwai wasu mutane da allah ta'ala ya ɗauke musu aka musu rangwami na azumi an musu rangwami ba za su yi azumi ba suna nan su goma sha ɗaya ne su goma sha biyu wanda ba za su yi azumi ba kuma babu komai a kansu su goma sha biyu ne ana azumi su za su iya gabzantuwansu da rana goma sha biyun kuma sai suka sake rabuwa gida uku a mala ya sumun suka ce akwai wanda ba za su yi azumi ba kashi na farko a cikin guda goma sha nawa na ce sha biyu suka ce ba za su yi azumin ba za su rama akwai wanda ba za su yi azumin ba a kashi goma sha biyun sai suka ce sun kasu kuma kashe uku an gane akwai wanda ba za su yi azumin ba za su rama an gane akwai wanda ba za su yi azumin ba za su ciyar don ana yawan tambayoyi akan wannan ko to sai mutane suka sa kunne su ji shi da kyau akwai wanda ba za su yi na farko na ce ba za su yi azumin ba za su rama na biyu na ce ba za su yi azumin ba za su ciyar sai na uku ma ya sumuna wala imuna ba za su yi azumin ba kuma ba za su ciyar ba a ga ka ji ka ce kai ba azumi kuma ba ciyarwa wannan wani irin karatu ne to Allah ya sa ba ni yi ba to ka gane ko to suka ce wato amma akwai guda akwai guda daga cikin waɗanda aka ɗauke musu azumi a cikin goma sha biyu suka ce guda hudu mata ne guda hudu me mata ne na farko alha'idu mace mai haida mai haida ba za ta yi azumi ba ba za ta yi azumi ba amma za ta yi mai za ta raba akwai annifas mace ta aihu to ba za ta yi azumi ba amma za ta yi mai za ta rama sannan akwai almurdi'u mai shayarwa akwai alhamin wacce take dauke da juna biyu su ne wanda aka wato musu rangwami dangane da shan azumi to sai malamai suka ce dangane da mai shayarwa da kuma mai ciki menene hukuncinsu to a ƙarƙashin hukuncin mai shayarwa da mai ciki sai malamai suka yi maganganu guda biyar malamai suka yi maganganu guda biyar wancan mai haiza mun san cewa confirm tana gama haizanta za ta yi mai za ta raba azumi ko mai nifasi za ta yi mai za ta rama azumi bayan jinin nifasi ya ɗauke sannan kuma almurdiya mai shayarwa da alhabil to su ne malamai suka ce wato ainihin sun kasu kashi na an yi magana guda biyar a kansu malamai na farko suka ce za su rama kuma za su ciyar duk wacce take shayarwa ta sha azumi za ta ciyar da miskini za kuma ta rama wannan azumin an gane ko wannan magana farko kenan magana ta biyu kuma suka ce a'a za ta rama ne kawai ba za ta ciyar ba idan lokaci ya wuce kawai sai ta rama azumin amma ba za ta ciyar ba magana ta nawa kenan malamai kuma suka ce wasu suka ce a'a dangane da mai ciki ko mai shayarwa za ta ciyar ne kawai za ta ciyar ne kawai ba za ita mai ciki za ta eh, ciyar mai ciki kenan sannan kuma suka ce mai shayarwa za ta raba. ana ganewa eh. mai ciki suka ce za ta yi mai za ta ciyar mai kuma shayarwa za ta rama amma wasu malaman suka ce mai ciki da mai shayarwa ba za su rama ba kuma ba za su ciyar ba kuma babu komai a kansu wannan kuma hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma suka ce wannan sai an nemi kibra na likita ƙwararrai wanda ya tabbatar da cewa shayarwan zai iya afka ta ga halaka suka ce har idan aka yi bincike aka gane cewa shayarwan zai iya kai ta ga halaka ko kuma cikin zai iya kai ta ga halaka idan bata ci abinci ba to suka ce ba za ta rama ba kuma ba za ta ciyar ba don manzon Allah ne ya ce an ɗauke mu mai ciki da kuma mai shayarwa amma mafi gaskiyar abin da mun muka fi aiki da shi ko kuma fatawar da malamai suka fi rinjayarwa a nan shine za ta rama amma babu ciyarwan a kanta ina fatan mun gane amma wancan ba mu sani cewa idan ka ga wani ya aikata a wani guri karka masa inkari saboda ya dogara da me da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko amfanin ilimi kenan kai in ba za ka yi ban ka ga wani yayi to ka ja bakin ka yi shiru ba wai kai ba za ka yi ba kuma ka dora kana ka kaga matsala kenan ta samu karshen ta sai ka soki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi suka ce akwai cuta kuma da take sa mutum ya sha azumi na hauka amma lillahi haukar Allah da annabi an gane ko idan aka samu mutum ya yi hauka ta Allah da annabi to ko shekara nawa a cikin wannan hauka idan ya farfado ba zai rama azumin mukan da suka gabace shi ba an gane ko sannan haukar da ba ta Allah ba mutum ya je yana ta shan totolin ko yana ta shan fakalin ko yana ta shan tramol har ya je ya haukace malamai suka ce ranar da aka sa aka ceto hankalinsa ya dawo daidai to za a masa lissafin azumin da ya rasa ko na shekara nawa ne sai ya biya Allah ina fatan an gane idan haukar tasa shi ya jawo allah ya kare mu allah ya kare mu da hauka sannan wanda aka yadda su sha azumi akwai mai tafiya matafi in za ka yi tafiya ka sha azuminka sahabban manzan allah sallallahu alaihi sun kasance idan za su yi tafiya suna shan azumi ko mun kankantar tafiya wasu su ki sha wasu su sha suke cewa mu ba ma aibanta wanda suke sha din su kuma da suke azumin ba sa aibanta mu kaji sahabatu rasulullah inda kai ne ba ce ai mun fi ku mu masu karfi ne muna azumi dan Allah yake cewa menene wa in kuntum ala safarin menene ayan nan ku tuna mu شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله يتمي فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان منكم مريضا wanda ya kasance ba shi da lafiya au ala safarin ko yana kan tafiya fa min ayyamin ya rama a wasu lokuta daban a ƙarshe dai Allah da ya ce a tafiyan ma ka yi ka sha amma sai ya ce wa an ta so mu khayrun lakum da za ku daure ku yi azumin ya kuma fa alkhairi in kuntum ta'lamun in kun kasance kun san irin roman da yake cikin ramadan a wajen ramadan bai daidai da shi ba ina fatan an gane shine in kuntum na din to amma idan ka ga mutum ya sha karka masa inkari an gane ko dan wani sa'in an samu wani mutum ya fada an zo ana ta masa fifita manzo Allah ya ce ma balu hadar rajul wane ne wancan mutumin ya ka ce ai ya rasulullahi azumi ne ya kada shi sai manzo Allah ya ce laisa minal birri asyamu fi safari bai daga cikin biyayya mutum yayi wato ainihin ya dinga yin azumi a cikin tafiya sannan daga cikin abin da yake sa mutum ya sha cikin na goma sha biyu din akwai tsufa malamai suka ce idan ka tsufa wato kamar yadda ana san malige yi zaka tara mutum sittin ne kawai yau ɗaya ga watan ramadan ko sai ka tara mutum nawa mutun talatin a afuwan mutum talatin abincinsu da za su iya ci kawai sai ka tara mutum talatin a gidanka kawai sai su ci abinci yake nan ka gama azuminka ko bai yi ba ka gama azuminka mutum talatin malar jamilu ka duba sauƙi irin na musulunci mutum talatin ko kuma ka ga dama duk sanda aka kai azumin ka jawo fakiri guda ɗaya sai ka bashi abincin da zai iya ci shi kenan ka wadata in kuma za ka iya ka tara su duk sai ka ba su daga cikin wanda aka ɗauke mushi azumi akwai mai ciwon kishin ruwa baya awa biyu sai ya sha ruwa ko awa uku kuma likita ya ce in bai sha ba yana cikin hatsari dan ma malamai suka ce zai sha azumin babu komai a kan shi ko kuma mai ciwon yunwa shine ulcer dan daga cikin rashin lafiyan ya kasu kashi biyu akwai rashin lafiyan da ake ko ake sa ran mutum zai warke akwai kuma wanda ba an ɗeba tsammani da warkewarsa ko kamar wanda ake sa rai zaka warke to zaka bari kamar zazzabi mai zafi ai kaga ana sa rai zaka warke ko amma ulsa gyamban ciki kayi kayi kana azumin kuma sai dai a kawai gari a jid ko wani asibiti makamancin wannan to sai ka aziye azumin an yadda ka ci ka sha sannan akwai farfadiya duk mutumin da yake da farfadiya yake da ciwon farfadiya an yadda ya aziye azumin wato babu komai a kansa an gane musamman lokacin da farfadiya ta bige shi yana tashi kawai kar ya nemi wani abu ya nemi abincinsa ko koko mai zafi ko wani abu da zai iya kama cikinsa ya sha kuma wannan azumi guda ɗaya zai rama bayan wato ainihin azumin ramadan abdullahi bin umar allah ya jarabce shi da irin wannan cuta ta farfadiya idan ya tashi kawai sai ya nemi wani abu kawai sai ya ci baya tsayawa yana ɓata lokaci kuma sahabbai duk suna kallon shi babu wanda ya masa kari duban mu wanda ta yi imamu malik Allah ta'ala ya kare mu to akwai abubuwan da ya kamata na karshe mai azumi ya rakkaza kansa a kai na farko kun sani karatun qur'ani shine gaba eh, annabi zai kai karan mutanen sa yace mun kaurace mu qur'ani ba ma karanta shi to mu yi kokari mu dinga karatun shi kuma muna zuwa majalis na tafsiri za a fara tafsiri a nan ko to mu yi kokari mu dinga halatta muna cika gurin abu na ɗaya kenan sannan ciyar da abinci ka dinga ciyar da abinci ka samu wallahi in aka wayi gari aka kai azumi to ka samu ka ciyar da koda mutum da ya ne don manzan Allah ce duk wanda ya ciyar da mai azumi yana da ladan mai azumi idan ya samu lada goma ne to kai ma za a baka lada goma ba wai nashi za a ɗauka a baka ba za a kintato goma ne sai a baka saboda haka wannan saudiya ta mana zarra a ciki saudiya ma suna da yara ne za su dinga tura yaransu suna ga kamo mutane suna cewa don allah ka zo ka ci abinci tare da mu don allah alhaji zo ka ci abinci yara kamar wannan za su dinga binka suna kamo ka kuma kana gama cin abincin mutum zai dauki zai dauki riyal riyal kamar goma ko riyal arba'in sai ya baka sai ya ce da allah ga wannan gobe ka dawo amma a najeriya kana dan sallama a gidan mutum kunu da kosai ne ba salamu alaikum to karshen ta ba an kara ba sai ya barar da kunun da kosai domin yana kokarin ya saka yashi ya koye shi to kun ba a samu kuma ya koye shi ba har ka shigo sai ya kifar ina fatan an gane saboda yana ganin cewa yana jin yunwa ba zai ishe shi ba Allah ka kare mu ina masu kuɗi yanzu yanzu zannan zaka ji kaya duk sun karu gero siga menene duk sai karu to saboda haka mai kuɗi in bai amfani da kuɗinsa ba a wannan ya cimma abin da Allah yake so wallahi kuɗinka ya zama na banza da wufi ni na faɗa maka kuɗinka ya zama na banza da wufi ba shi da amfani a gurin Allah amma a wannan azumin a ga kana amfani da kuɗinka a yadda Allah yake so to shine kuɗinka ya yi amfani amma in ba a wannan hanya ba wallahi za ka yi nadama ranar tashin alkiyama kuma kar mu ce sai masu kuɗi mu ma talakawan ni kai gayyato mutum ɗaya biyu wanda ka san cewa matarsa ta yi yaji wanda ka san goro ne wanda ka san bayan da ya iya gayyato shi gidanka ku ci abinci ko kuma ka ce har ramadana ya ƙare na ɗauki nauyinka don allah ka dinga zuwa gidana muna buɗe baki mu yi wannan mana in kuma ba za ka iya wannan ba ka auni dabino ko da mudu biyar ne idan magariba ta ka kamfato duk wanda ka haɗu da shi ka ce malam ga dabino malam ga dabino malam ga dabino ya zama to farkon abin da mutum zai fara sawa a bakin shi dabinon ka ne ka rabota an gane ko kowa sai ya iya kokarin sa sannan ana so mutum ya dinga zuwa tarawihi ko tahajjud an gane ko sannan kuma mutum duk wani abin da Allah ya haramta ya bar shi wani yana nan ya sai fina-finai sun kai ɗari sun kai ɗari yanzu suna nan a ajiye wai na rage da ranar ramadana ne zai sa ya sa wannan ya cire ya cire wancan ya allah kiyaye mazalla ya faɗa wani hadisi ya ce akwai masu azumi da yawa ba su da azumi sai bala'in yunwa da kishirwa mazalla ya ce allah bai buƙatan kishiruwansu, bai buƙatan barin cin abincinsu sannan yawaita azkar kamar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar malamai suka ce idan mutum yana yawaita wannan irin zikiri da na ambata yanzu suka ce insha Allah zai gama da duniya lafiya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar za ka gama da duniya lafiya sai ar-rukhsatu fil bai'i wa shira mun yi bayani eh, sauki wajen wato ainihin me siya da siyarwa ka sauƙaƙa ko riban naira biyar za ka samu akwai wani mai gidan mai ba tallan gidan man nake mushi ba ana ce mushi eh eh menene duk azumi yana dan rage discount din wani abu ko a gidan man sai ce ya rage a kaza har ramadan ya wuce aka rama kallon in ka ji za a rage maka wani percentage a gidan man kaga wannan ai ya nuna shi musulmi ne to saboda haka ko naira biyar zaka ci zalamar ka yi hakuri da ita dan Allah ka ci naira biyar din to wannan abu dangane da abin da ya shafi wannan mun gama da shi sai wannan hadisai da muka na yi bayani wannan ba zan samu daman karanta shi ba zan yi ba wa malam ali duk wanda yake so wato sai ya wato ainihin abin nan za a je a buga shi a rarraba mu mutane sannan na manta abin da ban faɗa ba akwai addu'ar ganin wata ana ganin wata din farko abin da zaka ce Allahu akbar a اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق wa تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله wannan addu'a za ka yi ta lokacin da mai aka wato ainihin gawata sannan hadisin da yake bayanin wai shi ramadan ramadana farkon shi mai ake cewa rahama ko tsakiyan shi mai gafara ko ƙarshen shi kuma mai itkun minan na wannan haza hadisun munkaru wannan hadisi bai inganta ba wato ka taƙaita da abin da kullum manzan Allah ya taƙaita da shi sai ka rabauta a ibn azi a cikin alkamil fi Afa'i rijal a mujallar na farko shafi na 165 ya ce wannan ba hadisi ba ne. da kitabul ilal hadis na ibn abi hatim shi ma mujallar na farko hadisi ah, shafi na 249 ah, ya ce wannan shi ma hadisi rubabbe ne silsila a hadisu da'ifa na sheik nasuddin labani mujallar na biyu ah, a shafi na 262 ya ce wannan ba hadisi ba ne wallahi ba maganar mazan Allah ba ce sallallahu alaihi wasallama za ka ji manyan malamai suna fada ko farkon shi kaza tsakiyan shi kaza duk wannan dai hadisi za ka ta jin shi yana yawo amma wallahi ba hadisi ba ne ingantacce sannan kuma hadisi da yake cewa sumu ta suhu wai ku yi azumi za ku samu mai lafiya ko to wanda gaskiya an kana azumi za ka samu lafiya za ka samu lafiya kwarai da gaske amma wannan shi ma ba hadisi ba ne hadishi ne an gane ko da'ifi ne hadishi ne ba hadisi ba an gane ko suka ce idan ka duba kitabu takhrijil ihya lil za ka samu wannan bayani da ya da da'ifi ne mujallar na uku shafi na saba'in da biyar da kamil fi du'afa'il arrijal na ibnu adi mujallar na biyu shafi na nawa na ɗari uku da nawa da ainihin hamsin da bakwai sannan akwai kitabu a shazara fil ahadithil mustahira na ibnu tulun ka taba jin wannan ibnu tulun <laughs> wani zai ce karya ta zo mu ji ta. to gashi nan dai ko yaya ne ba ni dai na kwabo maka a cikin mujallar na farko shafi na 479 da kitabul fawaidul majmu'a an gane fil ahadithul mawdu'at na shaukani mujallar na farko shafi na nawa na 200 da nawa da ainihin 59 da al-maqasidul hasana na al-imam sakawi mujalladi na daya shafi na 50 da nawa na 549 sannan da kitabu kashfu al-khafa na ajluni shi ma ya ya kawo wannan hadisi ba hadisi bane mujallar na biyu shafi na 539 da silsila a hadisu da'ifa mujallar na daya shafi na 420 daidai sannan kuma hadisi na kusa da karshe da malamai suke kawowa wato shine wai hadisin man afsara yawman min ramadan duk wanda ya ci abinci a cikin ramadan min gairi uzurin ba tare da uzuri ba wala maradin ko rashin lafiya lam yaqdihi sawmu dahar ko da za ka yi azumin shekara ɗaya ba zai isa Allah ya karɓi wannan azumin ba ba ruwan Allah da kai ko da azumin shekara za ka yi Allah ba zai karɓa ba wannan hadisi ne shi ma hadisi da'ifi ba shi da inganci idan ka duba fatul bari eh, na ibn hajar a mujallar na hudu shafi na 960 da shafi na 161 da kuma kitabu mishkatul masabe ka ji ta haƙiƙin malam albani kar ka je ka duba wani ka ce mun baka gani ba mujalladi na na farko shafi na 600 da wato ainihin 20 da nawa da shida an gane ko da kitabu da'ifu sunan tirmizi da'ifu sunan tirmizi rakamin hadisi na 115 da kitabu ilal alwarida fil ahadith na daru daro na shafi na takwas da da'ifu ibnu maja idan kana da da'if ibnu maja ka koma rakamin hadisi na 500 da nawa da ainihin 78 da'iful jami' in kana da da'iful jami' na albani ka koma rakamin hadisi na 500 da nawa na 2500 da 470 da nawa da 72 a yi haƙuri a gurguje sai hadisin da ake cewa wa inna lillahi inda kulli fitrin utaqa'un minan nar wai Allah na yanta kowani shan ruwa sai Allah ya yanta wasu daga wuta eh Allah na yanta mutane daga azumi amma ba kowani shan ruwa ba shi ma wannan hadisin da'ifi ne in kana so ka duba tanzihu shari'a na alkinani wato shafi na mujalladi na biyu shafi na ɗari da hamsin da biyar da kitabu fawaidul majmu'a shi ma fil a al-mawdu'at da shaukari mujallal na ɗaya shafi na 200 da ainihin 57 an gane ko sannan hadisi na bar wasu na saboda lokaci ban ambaci wasu littattafan ba sannan na biyar wai akwai hadisin da ake cewa lauya alamul ibadu mafi ramadan da bayan allah sun san abin da yake cikin ramadan na falala latamman na ummati wai da al'umma ta sun yi buri an ya kuna ramadana sana kulla a wai ramadan ya kasance shekara baki daya a cazumin ramadan shi ma wannan hadisi ne mai rauni ba shi da inganci wato in ka duba za'ifi ne in ka duba mawdu'at na ibn jauzi mujalladi na daya na biyu kai shafi na 188 shi ma an ka duba tanzihu shari'a na kinani shi mujallar na biyu shafi na 153 ya ce wannan ba hadisi ba ne hadisi ne majmu'a al-majmu'a al-majmu'a al-fawaid al-majmu'a fil fil ko fil ahadith al-mawdu'a mawdu'at na shaukani mujallar na ɗaya shafi na 254 suka ce wannan duk ba hadisi ba ne majmu'u zawaid na haifami mujallar na uku shafi na nawa na 141 suka ce duk wannan ba hadisan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama to ga wanda zan tsaya akan shi wanda ya shahara a bakunan mutane wanda idan wai mutum ya kai azumi zai ce Allahumma laka sumtu wa ala rizqika min aftartu ko irin takayya mala Allahumma laka sumtu wa rizki ka aftar wannan fa ya an dade ba ana jin shi ba ko kai baka dade kana ji ba Allahumma laka sumtu wa ala ka aftartu a ina ga wannan ai ya shahara ko ana ta fadan shi ko ba haka bane to wannan shi ma ba hadisi bane na manzon Allah suka ce wannan hadisi ne da'ifi bai inganta ba idan kana so ka ga wannan ba ni na faɗa ba za ka duba Kulasatul badarul munir libnul mulaqin mujalladai na farko shafi na 327 rakamin hadisi na 100 na 1126 da tarhisul habir na ibnu hajar al-asqalani mujallad na biyu wato shafi na 202 an gane ko in ka duba kitabu majma'uz zawaid na haithami mujalladi na uku shafi na 156 suka ce wannan hadisi ne mai rauni in ka duba da'iful jami na albani rakamin hadisi na nawa na 4349 suka ce wato ainihin hadisi ne mai rauni na ƙarshe wanda zan tsaya a kai shine wai abin da ake cewa mazalla na cewa Allahumma balligna fi Allahumma barik lana fi rajab wa sha'bana wa na ramadan ko jiya na samu wani babban malami ya yan sai da ya gaya mun wannan karama kana ce assalamu alaikum Allahu balighin menene ba rike ba amma dai wannan dai shi ya Ya yace Allah ya kai mu dai balighin na Ramadan da shauransu to saboda haka wannan ba hadisi bane shi ma yana da rauni ya ce idan ka duba mizanul i'tidal na Imam Zahabi mujalladi na hudu shafi na ɗari da sittin da nawa da biyar sannan majma'u zawaid na Haythami mujalladi na biyu shafi na ɗari da shi ma sittin da daidai insha Allah duk wannan za ka su ba hadisai ba ne na mazo sallallahu alaihi wasallama to wannan dai zan ba malam ali insha Allah na rubuta shi da hausa kuma na bi shi da larabcinsa na rubuta kamar yadda ya sauwaka idan aka bi wanda ya ga akwai wani gyara ko tambihi ko ƙarin bayani insha Allah kofa tana buɗe da ka yi tambihin da za ka yi in gyara ne ka yi gyara bil hikmati wal mawizatil hasana amma wani fa in zai yi gyaran sai ya tura mun a sha sai ya yi zagi ce dan kutumar kazan kaza kai ai abin to wannan ba gyara ba ne zagi na yake ina fatan an gane kuma wannan zagi bai daga cikin ka'ida ta ilimi ga dai shi nan zan kawo zana zan ba mala ali za a je a buga shi insha Allah za a raba mu jama'a duk wanda yake da wani abun faɗa ko gyaran kamar yadda na faɗa ko ƙarin bayani ta tana buɗe allah ta'ala ya samu dace a abin da muka faɗa daidai allah ta'ala ya bamu ladan ya sa mana a mizani wanda muka yi kuskure wato karancin ilimi ne kun san ba ilimin ba ne garaje ne kawai da sharin shedan garaje ne kawai wallahi to muna fata allah ya fi mana allah ya samu cika da imani allah ta'ala ya nuna mana ramadan din lafiya cikin masu koshin lafiya wanda za su yi azumi imanin wa sabar muna fatan Allah ya gafarta mana kurakuranmu kamar yadda muka ce muna bukatan kuɗi gaskiya saboda wannan ayyuka da za mu idan ka ba da kuɗinka aka yi aka raba mu mutane har abada kana da wannan ladan ko ba sadakatun jariya ne to muna bukatan mu nemi taimako yanzu wanda ya ji daga cikin gida ma ya aiko da nashi kuma zan nemi zan nemo wasu kicimomi kamar irin sa alhaji mai kudi na so mai magana kan ya fitan ce dunkulo wani abu ka kawo to sai na manta amma yana ji insha Allah zai kawo nashi ya ya siya mana wannan abun magana fom na maganan nan sabo kar ya zo sallah sai ya je na kar sai ya ce za a siyo sabo kuma aka siyo don ko malam aka kawo shi to muna fata Allah ya saka mushi da alkhairi Allah ya samu shi a mizanin ayyukan shi na alkhairi da duk wanda suke taimakawa wajen ci gaban karatun nan da ma wanda ba shi ba muna fata Allah ya saka musu na alkhairi bukatun su na alkhairi Allah ya biya musu da suke tsoro na shari Allah ta'ala ya kare su sun tsaya a nan saboda lokaci ya ja masu tambayoyi da Allah sai su yi hakuri saboda karancin lokaci za mu tsaya a nan insha Allah sai mu yi addu'a mu rufe اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله آتي مكاتينا كما يندمك بسم الله وإياكم